أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin 20 nawa karin fara ku ce ba daidai ba ne fara da kanku eh a ishirin da nawa eh na to ga watan zulhijja hijiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kirga shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna da shiga sabuwar shekara Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana gamdakatar muna cikin masjid nuril islam inda muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na ainihin imam al-barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan ya yi wa sharha mai suna sharhu sunna muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. A Allah subhanahu wa ta'ala muke daɗa roƙo ya arzuta mu da ikilafi yi don Allah. Yau za mu tashi a farkon shafi na 241 da fatan haka ne. gabar karatu ta 98 qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa alam anna ahla al-ilmi lam yazalu yarudduna qawla al-jahmiyya hatta kana fi khilafati bani al-abbas تكلمت الروابضة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم wannan shine abin da shi imamu barbahari ya aje a nan wanda kuma ga sharhin da malam zai gabatar farko yace wa alam anna ahalal ilmi ka sani lalle ma'abota ilimi lam yazalu ba su gushe ba na qawlal jahaniya. suna yin raddi akan maganar jahaniyawa malam yace al jahamiyatu safaka ta'rifuhu in ba ku manta ba ta'arifin suwaye ne jahaniya waye asalin jaham ta'arifinsa yake ya gabata mun gabatar maka muka ce annahum asba'ul jahani binu safwan asalin ne wannan aƙidar shine jaham ibn safwan shi ya kirkiro wannan aƙida ta ainihin wato cewa alkur'ani halitta ce ba maganar Allah ba ba sifar Allah ba ne maganan wato ba sifar Allah ba ce halitta ce kamar kowa kamar komi shi ma halitta ne sannan su ne suka ƙirƙiro warɓar da sifofi daga cikin sifofin Ubangiji allazi nasharal al-maqalata al shi jahan ibn safwan shine wanda ya watsa wannan makala ta mummuna wace makala ce fi annal qur'ana makhluq cewa alqur'ani halittacce ne wajahara bi nafi asma'illahi wa sifatihi ya kuma fita fili ya bayyana kore sunayen Ubangiji da sifofin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ƙala bil'irja'i walahu abun kabir ya kuma yi maganganu akan wato mayar da waɗanda suka fahimci ƙa'ida islamiyya kan wannan turba ta mummuna sai ya zamana yana da wata irin mazhaba kabisa kazamar mazhaba wanda ta saba wa sunna fa'atba'uhu mabiyansa daga bayansa yusammuna bil jahaniyya sai ana kiran su jahaniyawa nisbatan ilal jaham don danganta su da ake yi da shi jaham ibn safwan wa min ashna'i aqwalihim daga cikin mafi munin maganganunsu alqawlu bi kalfil qur'an maganar da suke yi akan cewa qur'ani halitta ce wa nabiyul asba wa sifat da kuma kore sunayen Allah da suke yi da kuma sifofi anillahi azza wa jalla barin Allah subhanahu wa ta'ala sai su ce wannan ba sunan Allah ba ne wannan ba sifar Allah ba ce bai dace a ce Allah yana da sunaye bai dace a ce yana da sifofi kenan ai yayi daidai da halitta wa tahrifu kalamillahi wa kalami rasulihi bil batili ga su sun kore wajen juya maganar Allah aya sai su juya ta fi mata fassara sabuwa sabanin wanda manzon Allah ya bari sabanin fassarar da sahabban manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين سكبري sai su zo da sabuwar fassara akan aya sai su murguɗa hadisi sai su zo masa da wata sabuwar fassara ko ma su ce ba hadisi ba ne ko ma su ce maudu'i ne ko ma su ce na ƙarya ne ko ma su ce ba'ifi ne ba ilimin hadisi suke da shi ba ba ilimin ruwaya suke da ita ba haka kawai saboda tsabar ra'ayi da son zuciya a fahim akhdaru fahim a cikin ƙungiyoyi gaba ɗaya babu ƙungiyar da tafi haɗari kamar su shi yasa kake ga babu kungiyar da take nesa da addinin musulunci nesa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi'a duk wasu kungiyoyi za ka same su suna ɗan mazar musulunci amma shi'a in ka fara ragargazar sahabbai sai ka ji kaman ba musulmai ba tamkar suna taimakawa abu jahal wajen faɗa da sahabbai sai su ware sahabin manzon Allah ka ji gaba ɗaya suna kata-kata da shi musamman ma babban sahabi abubakar siddiq haka umar haka kuke yin kata-kata da sahabbai irin su abu huraira sannan idan ka tar da wata matsalar sun aje ta sai ka ɗauka ma da dai bai kamata a ce musulmi ne zai aje irin wannan matsalar ba ta saba wa karantarwar qur'ani nesa ta saba wa karantarwar sunna nesa to duk mu'tazilawa rawafidawa da shauransu duka in an dunkule su su suke haɗuwa su shi'a shi'a za ka same su da imamai daban-daban suna nan su ma akwai masu sauri sosai akwai masu ɗan sassauci akwai waɗanda suke baina baina akwai ma jahilansu wanda su ba su sani ba sun ɗauka kawai juyin juhali ake nema a yi a tabbatar da shi ƙur'ani shi yasa ai suna ƙoƙari wai mutum ya ɗauki dutse ya tari tanka yana jifan tanka da dutse wai zai juyin juhali da dutse a ba uwa. wannan za ka sa a kace mana kai tun baka haddace qur'ani ba ka gane shari'a eh ya kamata ka yi karatu yawanci za ka ga an hana mutane karatu sai mujalla mutum kullum a afghanistan an yi kaza a pakistan an yi kaza a wane ne an yi kaza gabas ta tsakiya waye kaza Falastini yanzu sun fara ifato yanci shine makaratu wai su kawai kullum a mujalla ake matasa ya kamata a ce a aje su a kan karatu shi ya sa sunna babu kamata babu abin da zaka kalla ka ga shi ne ya yi daidai da zamantakewar manzon Allah da sahabbai kamar masu jin sunna wallahi ko ka ki su ko ka so su haka yake don ita ce za a ce maka ga Qur'ani ba a taɓa ce maka kai nesa da shi ba ga sunnar manzo Allah ba a taɓa ce maka kai nesa da hadisi ba ga sahabban manzo Allah a bisu ba a taɓa kushe maka su ba to menene addini in ba su ba Qur'ani sunna sahabban manzo Allah ga yanin inda zaka je ka da addini kararashi ne in ba wannan ba musulunci ne musulunci dai in kace zaka ɗebo shi koma bayan sahabbai to ba musuluncin bane don su suka yi karatu a gaban annabin Allah annabin Allah kuma shi aka aiko wa duniya to kuma ka ƙi su ka ƙi annabin ka bar qur'ani gaya mun inda zaka ka sabo addini kuma ka ce na musulunci eh ko kuma ka ce a kai kana rike da qur'ani kuma kana rike da sunna sahabbai ne dai ba su kai matsayin su karantar da kai ba hum rijalun wa anta rajulun su maza ne kai ma namiji ne don haka kokarin su ya fuske su kai ma kokarin ka zai fuske ka to gaya min inda za ka je ka isko hadisin in ba ta hanyar su ba kai ne za ka je yanzu ka karbo shi daga manzon Allah eh ko malamin ka ne zai karbo shi daga wajen manzon Allah ko waye ne za ka yi karatu gushi in an salsala an salsala sai an ga abun sahabi sannan shi kuma yake to qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai dai baka isa ka ce manzon tu rasulullah yaqulu ba ko ba ka isa ko ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ka isa baka isa ba dai dole ka kace kana abu huraira sami'tu ra'aytu ko to dole ka hakura ka dauki addini ka gun sahabi shine zai zama addini duk wanda ya rena sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yi musulunci ba rawabi ba aqidar su mummuna ce ƙura'anin kansa suka ce yanda aka halicce su haka aka halicci ƙura'ani ba sifar Allah ba ce kuma maganar Allah sifar ta ce to don sun ce wai aya ce Allah shine khaliqu kulli shay'in mahalicin komi ƙura'ani yana cikin komi don haka shi ma halitta ne <laughs> sannan an ce qur'ani sifa ta Allah ce ai kenan ba zai kare ba domin Allah yake kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika bil jalali wal ikram komai zai kare sai Allah kade to haka ji halitta ne zai kare kaji ba tawili suke yi wa qur'ani yanda suka ga dama ba za su fi fassarar magabata ba tawili suke yi wa addini su yi amfani da tunaninsu kawai da hangen nesansu ba za su yi amfani da fassarar magabata ba to bayan da za a yi kuka fahimci addini Allah ka fahimtar da mu addini Allah yake duk yanda za ka yi kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jinkina musu yake as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar to kaga dole ba ka cikin nan malamin ka bai ciki kehu ka bai ciki baban ka bai ciki kakan ka bai ciki sarkin ka bai ciki don baya cikin almuhajiruna wal ansar sanda aka yi ayar sai dai ka dage ka bi su don ka zama wallafi na taba'uhum bi ihsani sai ka zama cikin wa'anda suka bi su da kyautakawa in ka bi su da munanawa ba ka tare da sura gobe kiyama don haka ka yi kokari ka bi su sai ka shiga cikin wallazina um bi ihsani sai a hada da kai a ce radiyallahu anhum wa radu anhu to Allah ya yarda da mu sai malam yace ne ولذلك sunnati wa ahlu ilmi shi yasa masu bin sunna ma'abota sunna ba ba muna ahli sunna ba a ba wanda zai fake da sunna ya gina kansa ba ba wanda zai fake da sunna don ya jagoranci jama'a kawai sai a rika daura ka kashi ba kawai in ya kin karo abu a yi kaza a yi kaza yi sunna don Allah ka yi sunna don Allah ko ba ka tare da kowa ba ruwanka kai dai yi kokari don ka zama cikin radiyallahu anhum kun gane wannan har kai sunna da manufa kar kai sunna da tunani wai don kaza ko don kada in rasa kaza ko don in zama kaza ka yi don ka samu rahama kawai to su ahalis sunna ma'abota sunnar fa wa ahalin ilmi masanan fa ba muna da ilimi ba mutum da zo ya kai kansa ya aje a matsayin inda su ibnu taymiya suke zama ya yi boko ko shi ma wani sabon ibnu taymiya ne to ya zama shekul islam ka zama na kana da ilimin ba wai kai kake so ka kai kanka gun ilimin ba ahalin sunnati wa ahalin ilimi waɗannan lam ya turkuhun ba su kyale rawafi ba ba su kyale jahaniya ba ba su kyale motazila ba ba su tsare dukkan wata shiya ta shi'a ba waɗanda suke yi wa sunnar manzon Allah zagon ƙasa ba su taɓa ƙyale su ba bal raddu shubuhatihim duk wata shubuha da suka kawo suka fake da aya malaman sunna suna warware wannan shubuha su bayyana wa mutane wannan ƙarya suke yi ba haka Allah yake nufi ba wa wa fannadu aqwalahum su karyatar da maganganunsu wa abtaluha su bata ka ko da yaushe don kana duba littattafai zaka fahimci a ce kai gwagwarmayar da kake yanzu ba kai komi ba idan ka dubi abin da su Ahmadu ibn Hanbal suka yi wahalar da suka sha in ka ga raddi da da yanda suka yi ta kare musulunci suna kare sunna da alƙalummansu da bakinsu wallahi za a gane cewa lalle an yi mazaje tun da ake ba a taɓa samun karnin da aka yi shuru babu ahalin sunnan da suke kare sunna ba a samu karnin da babu ahalin sunnan da suke kare kitabuwar sunna ba a yi lokacin ba wani wuri a samu ƙarami daidai da gum wani wuri a samu babba daidai da gum kuna wa zuwa in wuri karami ne sai a aje irin eh mu ke sai sunna a rika hararan mu kawai kuma ba yadda za a yi in kuma gurin rikakku ne sai aje shehunai manyan malamai su faɗa kuma dole a haƙura ya za a yi don ita gaskiya ba ta da yadda za a yi tinkare ta ko daga zarar giwa ta kawo kwaɗo ya sani inda ya kauce ba taku ɗaya za a yi mishi wannan za a yi don ƙur'ani ya fi ƙarfinka hadisi manzo Allah ya fi ƙarfinka ba wai shi wannan ɗin da yake magana shi yake faɗa da kai ba da littafin Allah ya sa a gaba da shi yake faɗa da kai Ƙur'ani kuma baka da raddin da zaka yi wa Qur'ani baka da raddin da zaka yi wa sunnar manzo Allah baka da raddin da zaka yi ka kushe sahabi bayan shi yana kare sahabi ya zaka yi dole ka haƙura ka ce ka yadda ka faɗi ko fa baka faɗa a fili ba can cikin zuci za ka ce amma wannan wallahi ya baka mana abinci wallahi shi da mun samu mutane sai ya zo ya lalata jama'a yanzu to abin ne mu ba shi to shi ya zo qur'ani zai karanta can fa yake kadi shi kaɗai. to shi qur'ani zai fassara to mu kuma littattafan nan muka faɗa da mutane sun yadda da falalolin nan yanzu gaba ɗaya da aka zo aka kama karanta karanta qur'ani hadisin nan duk gaba ɗaya yanzu mutane wallahi wani bawa Allah Allah ya kansa ya rasu yace muka gaisa ka ka kana faɗin gaskiya amma ka ka rage mana cin abinci wallahi malam kana kokari amma kuma kokarin mu gaba ɗaya bai mana daɗi ba eh wani malami ne ya rasu Ya ce gaskiya kana kokartawa gaskiya kake bari amma fa mu ka kace mana hanyar abinci yanzu da yawa masu zuwa gunmu duka zafin ka ya hana ku zuwa yanzu ba ma samun komi eh shi kuma ya fahimci lallai haka ne abin yake to amma shi wai ai hanyar abincin su ne ake toshe musu to Allah ya sauƙaƙe duk mutumin da bai dogara da Allah ba zai sha matsala ka dogara da Allah ka gani yadda za ka samu abinci ai ba a taɓa rasa abinci ba wani lokacin sai kana fankare ka tar da wani itace ba kogo ba wani ƙofa ba tsarin da ya ci shi ba komi sai ka fassaro sai ka tar da wani gurbi ba daga gurbin babu komi sai ka tar da wata halitta bai rai abu eh da yaya yake cin abinci da yaya yake shan ruwa Allah yana bashi to kai dogaro da Allah ne ya sa a nan inda yake yake samu ya ci ka dogara da Allah ka gani ba za ka ci ba wasu bayin Allah lokacin da muna wa'azi muna magana sai da kwayoyin nan ba kyau na maye sai da kayan maye haramun ne ba kyau to sai yana ta tunani yanzu in ya bari wace sana'a zai yi ya samu kamar haka suka daure ne sai suka tuba da sai da kayan mayan suka dena ma sai da kwayoyi yanzu sun yi arzikin da ya fi hada yanzu haka kila akwai ɗaya a cikin su anan yanzu haka yana jin wannan wari kuma inda za ka tambaye zai ce ma haka ne shi yasa in aka ce maka abu haramun ne in ka bar shi in Allah ya yarda sai Allah ya buɗa maka hanyar da ta fi ai ba wai lallai ne mutum sai ya saba wa Allah ya kuɗi ba duk maganganu da ake wajen kasuwanci ai yau in ka ce gaskiya za ka yi abin da za ka ci ma ba za ka samu ba ba gaskiya ba in dai ka yi gaskiya to za ka ci abinci in ma ka yi rashin gaskiyar iya abincin nan dai shi kaɗai za ka tsaya ba za ka ci na wani ba ko ka handa motar ka handa motar ka tara iya rabon ka shi za ka ci kana cinye shi kuma za ka lallaba kuma ka bar sauran kaga da ka yi gaskiya ya fi maka ka tara dukiyar haramun kuma ba za ka cinye ba sai iya rabon ka ba za ka wuce ba iya rabon ka ba za ka wuce ba ko riga ka ɗinka in ba rabon ka saka ana gama ɗinkinta ta an karɓo kafin ka sa sai ka mutu dole ne dai wasu su saka abincin an gama ce maka an sa a kwano za ka ci sai ka mutu ba rabon ka iya rabon ka ya kare ana cewa a ɗura man bakin sai Allah ya gamke shi gam a ɗura a ɗura ya ce ruwan ma a sa a hanyar ruwan ya ki shiga Hannu ne ta kumburi don iya rabonka ya ƙare don haka ka tsaya a gaskiya iya rabonka wallahi ba za ka ciye wuce rabonka ba wanda aka ko maka don haka kuma idan za ka ci rabonka ɗin ka yi ƙoƙari ka neme shi ta halal akwai hanyar da za ka bi in ka bi ta wannan rabon za ka tardo shi amma hanyar da ka bi an nuna maka hanya biyu wannan hanyar in ka bi za ka tarda wannan rabon amma in ka ɗauke shi ya zama halal wannan hanyar kuma in ka bi za ka tarkace wannan rabon amma in ka ci haram to ba gara ka bi wannan hanyar ba tun da dai duk wacce ka bi iya rabon nan naka sai ka same shi to ka bi hanya ne kyau za ka same shi duk wanda ka ga ya yi arziki ko bai yi tsafi ba zai yi duk wanda ka ga talauce ko ya yi tsafin ko ba zai yi ba ai ka dauka wasu ba sa tsabi suna yin tsabi amma suna na a matsiyaka ko an yi yayin cin zakara a gombe ai ko ba gaba mutane nawa ne suka ciwo zakarun suka kasa tsera eh ya ci zakaran amma kullum bai da komi sai ya lallaba gun wani ya ɗauko ya kasa kuma ya ci zakara kamar ƙeran kullum ya ɗauko na wannan ya ɗauko na wannan kuma ya ci zakar to don haka kar ka yi ma tsari wallahi rabon ka ba ka yi wasu kuma ba su ci zakaran ba ba su yi tsarin ba kuma sun yi kuɗi wani kuma dama Allah ya yi zai yi kuɗi sai ya ci zakaran sai ya yi kuɗi kuma ya koma gun Allah a kuɗin haram kaga da bai ci ba wannan kuɗin zai yi su kuma su zama halal yanzu kuma sun zama haram Allah ya kare mu sai ya ce na'am to wa eh, wa wannan magana da nake gaya maka cewa malamai na sunna masana ahalul ilmi sun dade suna yin raddi akan wayannan miyagun kungiyoyi da suka kullo suna bata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kushe sifofi da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala mawjudun fi kutubi ahli da ilmi in da kana bin diddigin littattafai na malaman sunna da ka shatar da irin wannan raddi min ha daga ciki akwai raddul imamu ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu alal jahmiyati akwai littafin da ya raddi ne tsantsa akan jahmiyawa wa huwa mawjudun maqbu'un kuma yana nan ana samun sa a kasuwa an buga shi kuma bugaggen littafi ne ba wai rubutu ne irin na mutanda kawai aka aje a gidan tarihi ba an buga shi yana nan ana samun sa a kasuwa wa min raddu Usman ibn Sa'id ad-Darimi akwai raddi da Usman ibn Sa'id ad-Darimi yayi ala bisri al-misi al-wato al-anidi al-Mirisi al wato al-Anidi wani mugun ba bajahaniye ne shi wannan Bishirin marifi al'anidi to shi wannan usman ibn sa'id ya yi masa raddi matuƙa akan wasu miyagun kalmomi da ya rika yi akan asma'ullahi wa sifati akan qur'ani shi ma wa huwa mad'u'un aidan shi ma an buga shi inda zaka neme shi zaka samu wa minha بيان تلبيس الجهنية أقول لتابي تلبيس الجهنية لشيخ الإسلام ابن تيمية وأن شيخ الإسلام ابن تيمية شما ردي لزلة ومنها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية كنا لتابي لشما لابن القيم وأن ابن القيم يي sunan littafin kajifa ijtima'u juyushin islamiyyati ala ghazbil mu'attilati wal jahmiyya yace rundunar musulunci ta taru don ta yaƙi mu'attila da jahmiyya sunan littafin kenan rundunar musulunci ce ta hadu don yaƙar mu'attila da jahmiyya shine bayan littafin shine sunan littafin kawai to wannan ibnu wato shi kuma ibnul qayyim shi ya wallafa wannan littafin shi ma raddi ne ga mu'abdilawa da jahmiyawa malam imam albarba ayeti hatta kana fi khilafati bani al-abbas ana tafiya da samun wannan raddi lamari bai gurbace yayi tsanani an yi wa malaman sunna juyin mulki ba sai lokacin daular abbasiyawa wannan daula ta abbasiyawa an samu wani khalifa daga ciki wanda ya daure wa wa'annan malaman gindi wa'anda suke yan muna malam sai suka mamaye suka zama sune ne fada gaba ɗaya kawai malaman sunna suka koma abun azabtarwa su imamu ahmad ibn hanbal sai da aka sashi a fursuna sai aka an masa duka an likida mar duka an daure shi an samar amfa an marmari bulala ya sha akan sai ya ce qur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ce ba sifa ce ta ubangiji ba shi kuma yake sam babu ranar to lokacin wannan daula ta abbasiyawa fi kilafati ma'amun ɗaya daga cikin wannan haula ana kiransa mamun shine a zamaninsa aka samu ya daure wa waɗannan mutane gindi min banil abbas yana daga cikin banul abbas a lokacin ne hadasa sharru sharri ya faru wata kallama man laysa ahlan lil kalami fil ilmi wal usuli a lokacin ne mutanen da ba su dace da magana a gefen ilimi ba suka rinka magana a lokacin kowa malami kowa yana da mimbari kowa malami kowa malami a lokacin ya ba kowa yanci aka yi ta watsa shirme shi ya sayi yace wata kallama mallai ta ahalar kalami wanda ma bai dace da magana akan musulunci ba sai ya tashi yana maganan musulunci fil ilmi wal usuli sai ya rika kawowa magana wanda ta dace da malaman ilimi su za su yi ta sai zo ya kwaba wal usuli abin da ya shafi usul na addini gefen aqida sai ka ji ya zo ya sa baki sai ta kwaba yana rikita aqida gaba ɗaya suka ruɗa mutane suka dawo marasa aqida wa idza takallama al-insanu fi ghairi ikhtisasihi idan har mutum zai zo ya yi magana a bigiran da bai keɓanta da wannan bigiran ba to ka sani kwaba zai yi shi ya sa da yake tafsidul umur to al'amurra za su ɓaci tafsidul umur al'amurra za su ɓaci idan har al'insanu mutum ya shiga fi ghairi ikhtisasihi a cikin fagen da ba a ke keɓance shi da wannan fagen ba ba fagensa ba ne ya shiga ce zai yi sukuwa to ya sani fa za a watsa barna fala budda malam ya ce lallai ne ba makawa Allah ya takallama fi umuri dini wal ilmi illa ahlul safi wa ahlul ilmi da kamata ya yi kar a ƙare mutumin da bai keɓanta da wannan fagen ba ba alul ilmi ba ne ba a ya zo yana magana akan matsalar da bada dace ya yi furuci a kanta ba mara aƙida in yace zai karantar da aƙida barna za a yi wanda baya son sunna bai da ra'ayin sunna aka ce shi zai dora mutane akan sunna bid'a za a yi mutumin da yake da ra'ayin shirka in aka ce zai karantar da tauhidi sai ya cusa shirka ciki duk malamin ibbu mai kulumboto ko littafin tauhidi ka kai masa sai ya tsarma shirka ciki sai ya gyara yanayin duk mutumin da yake da ra'ayin bidi'a ko da littafi na sunna ne sai ya gyara wani ya dan tura ka gefen bidi'a wani malami ake gaya min ɗazu ɗazu wani ke buga mun a waya wani malamin su da da sun yadda da shi suna gana sunna ne wai yanzu ya halatta musu sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in sadakar wai ariyadu salihina kaji zai wa imamun nawawi kage zai yi wa sunnar manzon Allah kage imamun nawawi ali sunna ne yaushe zai ce maka sahabbai sun yi sadaka uku babanka ya rasu ba za ka yi masa sadaka ba ba za ka yi masa addu'a ba ba za ka tuna shi ba sai kwana uku in ta wuce kuma sai bakwai in ta wuce sai arba'in eh to ahli sunna zai tsaya har yana aje lokacin yi wa babansa addu'a da sadaka ko da yaushe kana tare da shi da addu'o'i kawai akwai lokacin da za mu yi zama ba mu yi wa iyayenmu addu'a ba jama'a akwai lokacin da za mu zauna ba mu yi ‘yan uwa matattu na musulman duniya duka addu'a ba ai akwai wanda yake gatsanta ‘yan uwa babu kama alif sunna duk inda muka yi taro mu sai mu ce Allah ya ji kan musulmai wa'inda suka rasu wa'inda muke rayu kuma Allah ya sa mu shiga da imani Allah ya arzuta wanda yake cikin matsala Allah ya taimaka wanda yake cikin matsala Allah ya ba wanda bai da lafiya lafiya akwai ma wa'inda suke addu'a irin mu kai wai sai kwana uku in ta wuce kuma shi ma don za a raba masa da murtala murtala ko sai a jawo tarbi a gabo a hanya in kun hado ma ba zai ma magana ba zai tafi sadaka uku yana wara biyan tafi a lafiya yana mar magana yana ma tafi wai shi ba zai magana ba ai yana cikin wuradi akan hanyar kana wuradi wa fi kulli makanin maqal kowane wuri akwai abin da ake faɗi malam ka sa tarbin a aljihu mana shi wannan a hannu zai rike zakir kuma a wuya zai sa shi fa zakir an bar shi a baya duk ko ina ake daga aka manta shi da dan daudu sai a maida shi mahaukaci sai a maida shi wawa haka kawai ake maida su shi shehi tarbin a hannu shi kuma yake a sa kai kuma ka sa a wuya dan Allah wake sa tsakiya a wayan ba mace ba eh kana don cijo ka ta roba a wuya wani sahabi ne ya haka wani hadisi ne na manzo Allah ya ce haka shi kuma wannan ya riko nasa hannu da aka zo ya samu kujera ya zauna ya ce a yi addu'a aka yi addu'a ya yi nasiha sai da ya ce to ku kuma ku harraka shi a zaune zai zo a natse yi bayani ya yi bayani ko kuma ce ku kuma ku tashi ku tada kura ku haɗa asma ka taɓa ganin babban shehi yana wannan juye-juyen ƴaƴanka ga suna yi a cikin ƴaƴan shehi ka ga za ki ciki su malamai suke zama ku kuma ƴaƴanku ku sun jahiltar da ku sun koya muku rawa ƴaƴanku ma sun jahiltar sun koya musu rawa su kuma sun koya wa kansu ilimi ƴaƴansu ma sun tsare su sun ba su ilimi kullum su su suke jagorantar su makarauta su kawai suna gadon ilimi ku kuma kuna gadon biyayya kawai kullum sai a ce maka ko baka yi karatun qur'ani baka ce kana son mu kawai an gama shi kuma ɗansa ba yana son ah, ai duk son da kake mar dai baka kai son da kansa yake maka ko to amma me yasa kan yayi karatu dan ya zama babban gobe to me yasa ni kuma ɗana kace yayi rawa dan ya zama banza har gobe eh to wallahi kar ku yadda ku bar ku bar ƴaƴanku suna rawa wallahi kuma ku koya wa ƴaƴanku karatu ku ga nan gaba yadda za a yi da ƴaƴan shehunan eh ku ma ku sa na ku su yi karatu karantar da 'ya'yansu suke wallahi ba sa sa su rawa kuma ka yi ta bi ka gani in shehu bai zo ba ɗansa zai turo sai a bashi kujera ya zauna ko kuma ku zauna a ƙasa in shi ɗan shehu ya gama magana ko kuma dai ku tashi ku ta dukan kirji kuna rawa kaga daga nan ma an bar ku a baya babanka haka yayi kai ma yanzu haka za ka yi shi kuma shehu haka yayi a zaune da bukali dan sama haka a zaune da bukali to duk sanda ka zauna da jahilci haka za ka kare ko yanzu ka zauna baka ilimin boko baka ilimin addini sai dai ka kare a buɗe kofa a fita ka buɗe a in an shiga ka rufe haka za ka yi jahilci ba kun da zai wanzar maka in banda lalacewa shi yasa kullum muke ce mana mu yi karatu ya mu yi karatu wallahi kar ka yadda ɗanka ya zama jahili kuma za ka san inda za ka kai ɗanka ya yi karatu ɗanka ya yi karatu gunda ya kamata a yi masa tarbiyya ta addini ba wai gunda zai je yana karatun kana tsammanin karatu yake yi wake-wake kawai ake koya masa ya dawo ba abun da ya iya sai wake-wake sai kwalaloli yaronka ya dawo ka je yana karanta hadisi yaronka ya dawo ka je yana karanta qur'ani yaronka ya dawo ka je yana karanta qur'a wannan shine rayuwa to ko da ya girma ya shiga jami'ar duniyan nan ba za a rikita shi ba har nan duniyan za su taru su zama ticocinsa wallahi ba za su yi rikitar da shi ba in dai ya samu aƙida ta zauna masa tun yana yaro Allah ya taimake mu ah, wannan shine abin da ya faru a lokacin ma'amun kalifancinsa wanda yana ɗaya daga cikin haular abbasiyawa to haka kuma malamai suka rinka yawo a cikin wannan Dauda, wanda ba malaman ba ne muna malam ne suka wasu ko'ina suka rinka yaya ta aƙidar ta ba da inganci sai yake ne fala ya suluhu an yakuna al'amru fawda ba zai yi a ce an kyale al'amari kawai kara zube ba kowa ma ya zo ya yi irin rawar da ya ga dama musulunci ne kowa ya zo ya yi irin suku wadda ya ga dama fagen musulunci a'a fagen musulunci muƙayyadi ne dole sai ka tsaya a inda Allah ya ce ka tsaya sai ka tsaya a inda manzon Allah ya ce ka tsaya sai ka tsaya inda annabin Allah ya tsaye da sahabbai suka ja burki ka ja burki a gun in ka ce wai ai an gale shi kawai fauda hakan nan kara zube kowa ya zo ya tsara abin da ya ga dama yana da basira yana da hikima yana da hange nesa zai tsara ƙa'ida. ba a tsarawa addini ka'ida an gama tsarawa tun daga al-yawma kun dina ku. wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fa kullun ajale kowa ya takallamu yana magana da ga dama wai yace addini ne wa yadda ila ilma yana itiya'i shi masani ne mai ilimi ne duk masani ne ilimi zai tsaya ne inda ma adda Allahu lahu inda ma a Allahu lahu zai tsaya a inda Allah ya iyakance maka wa inda ma a hadda rasulahu sallallahu alaihi wasallam da inda manzonsa ya tsayar iyakar da Allah da manzo suka yi a nan za ka tsaya to ka zama mai ilimi kama huwa maujudul an kamar yanda in ka duba yanzu malam ya bar wancan zamani na kuma amun yace kamar yanda yanzu ma haka ne yanzu ku duba malamai za su nan kaka kaka kowa malami kowa malam sai ka ji kuma wai mutane mutum ko da bai kai ba sai ka ji ana ta shek wani wai wani ne yake ta shek abubakar fahim albabawi wai a shek kai ka zan waye shek kuwa wai abubakar kake ce maka shek to ka tuba wallahi ko Allah bai yabe maka tun baka mutu ba shehi gwata ne aka gaya muku shek wasa ne eh? shek ba ba shi ne wanda ya zama na mota fanni ne kowane fanni ya sani shi ake kira sheikh. to ni mu da muke daddakirawa ta san da muke yi da ku wai wani yana can gefe yana ce mu wai a shek sai to ya tuba tun bai mutu ba wallahi ya tuba tun bai mutu ba yau ni ban kai wannan matsayi ba haka kake ga shehu nan yanzu ko ina ga su yana kabo koko shi ya yarda shi shehu ne wannan ya ja fagensa ya burki wannan ya ja ya kasa kasa wannan ya ja ya kasa kama huwa mawjudun al'an kamar yanda yake a yanzu minal muta'alimina daga cikin masu malantar da kansu muna malan muta'al muta muta alimina wa'anda suke muna malan eh mu malami wani ne aka ce me sunan ka ce malam usmanu aliyu abubakar eh wai malam usmanu aliyu abubakar na ce dan kai <laughs> so ka ce usmanu aliyu abubakar ba ya fi ba amma malam wani ka taba jin shek ibn taymiya ya taba ce maka shi shek ibn taymiya ko shi malam wani ne ba malamin da zaka ji an tambaye ni sunan sa ce ni malam wani ko shek wani sai dai ce maka ni dan wani ko baban wani ko kala abu muhammad ko ba ka bane amma mu wai yanzu mutum sakansa kansa sai kaga yana rubutu wai shine shek wani shine malam wani alladina yajitarru yajtaruna masail al-aqida wa yatakallamuna fiha masu yi wa aƙidar addinin musulunci katsalandan ya ji tarahuna suna yin tajarudi wato ma'ana karan tsaye barna a cikin aƙida matsala ta aƙida wa ya takallamu na fiya suna magana a cikin abin da ya shafi aƙida wa ya takallamu a fil imani kuma suka fada cikin fagen imani suna maganganu wa haqiqatul imani har suna cewa haƙiƙanin imani shine kaza shine kaza sabanin karantarwa qur'ani sabanin karantarwar hadisan manzon Allah wa ya takallamu fil ashiya suna maganganu akan al'amurra wa hum laysu fil iri wala fil nafiri yace ba sa cikin ainihin ayarin fatake ba sa cikin ayarin masu kirin kayan fatake su ba su kai malamai ba ba su kai almajirai ba ma in aka kwatanta da almajiran da suke karanta sunna ko almajirai ba su kai ba sannan su ba ba sa cikin ainihin ayarin fatake masu neman duniya ba sa cikin ayarin gwaraza rundunar wato mayaka masu neman lahira ba sa ciki laisu minan iri wa minan nafiri ba sa cikin ayarin masana masu neman duniya ba sa cikin fagen masana masu neman lahira su suna nan kawai ta kami dare laisa inda mu ilmun dan ba su da ilimi ba su tsaya su nemi ilimin ba suna tsakiya lokacin da ya kamata su nemi ilimin ba su nema ba sai suka fara neman bukani suka bar neman ilimin wala ta'allamu alal ulama'i kuma ba su je gun malaman sunna sun yi karatu ba inna ma ta'allamu ala anfusihim koyi da kanka kawai suke karatun koyi da kanka haba yanzu ga na'urori nan yanzu karatu ai haba yanzu ilimi sai ka je gun wani ga littattafai na an fassara da turanci an fassara da hausa koyi da kanka eh malami a sauƙaƙe sai eh, wai ku koyi da kanka addini a sauƙaƙe <laughs> wallahi ba wani addini a sauƙaƙe sai ka je gun malam in baka je gun malami ba to addini a birkice za ka koyi addini a birkice don yadda za ka ɗauki wannan fassara ka je ka yaki da ita tun da gaban malami ka je sai ya yi maka faffaɗan bayanin da za ka gamsu ka gane abin da ake nufi yanzu direct da ake na translation direct yaushe za ka gane eh? ba za ka gane ko ba sai ya ce ne hmm? na wa tamadu sai suka dogara ala fahimihim akan fahimtar su wa yu menene yuqaduna qawaida min indihim sai suna kirkirar ka'idoji daga karan kawunan su ba daga ka'ida ta addini da ta ake qawaidul islami na asali ba sai suna ka'iduna suna ka'idantar da qawaida ka'idoji min indi anfusihim ainin tilqa'i anfusihim wa min fahimihim daga fahimtar su suka kirkira ka'ida fal'amuru khabir al'amarin yana da haɗari jiddan kwarai ijmala da imamul barbahari ya ce takallamatin ruwai bebatu ruwai bebawa suka yi ta maganganu fi amril ammati a cikin al'amarin da ya shafi addini gaba a azatil asar ko wannan ana nufin a gefen asar gefen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gefen abin da ya shafi fahimta ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza takallamat ar-rawabidat ya'ani min alamati sa'a yace tunda dai kaga har sun fara irin wayannan maganganu mala yace yana daga cikin alamomi na tashin alkiyama an ya takallama fi amri al-ammati man laysa ma'rufan bil ilmi mutum ya zo ya rinka magana da amma gamammiya ce a addini kowa an yi ittifaki a kanta sai ya zo ya rika magana a kanta yana faɓa. ba tare da ya kasance ma'abocin sanin ta ba to wannan alama ce ta tashin alkiyama wal masail amma ko ya ɗauko matsaloli kai waɗanda suke an riga an gama ittifaki a kansu haka yake kitabatan wa sunnatan illa alil ilmin rasikhuna ko bai kamata a ce mutum ya yi wannan ba in dai ba yana daga cikin ilimi ba yana daga cikin masana ba sannan kuma ya zaman ko ya yi amfani da ilimin malaman dauni kuna fil ilimi waɗanda suke kafe akan ilimi wanda Allah ya ambace su a alqur'ani la tadakkalu fiha kulla wahidin kar a ce kowanne ya zo kawai ya zama shigege ya tadakkal ya zama shigege kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah yake wa ja ja'ahum amrun idan wani al'amari ya zo musu min al'amni amni al-khawfi wanda ya shafi zaman lafiya ko tsoro firgita maimakon wannan abun su nutsu su je gun makana su ce me za mu yi me ya kamata a yi a bi? sai su yi ta ɗaiɗaita shi wallahi kaza kaza kai wannan bala'i kai wannan shugaban kasa kai wannan ainihin kai wannan zamulki kai wa gaba ɗaya kun ba ku da Allah ne eh shugaban kasan ku shine komi in ku rasa shugaban kasa ne wallahi eh in ma kai kudi shugaban kasa ne wallahi wani yana daga cikin harisun na ba ya same ni yace shi ba mulkin Buhari nan bai yarda da shi ba nake me ya faru uh, ustaz yace wallahi tun da ya hau da ina noma in samu abin da zan ci har in saida tun da ya hau wallahi yanzu ko abin da zan ci bana noma kasuwa ta da in na fita yanzu ko rabin abin da nake samu da bana samu kaza kaza kaza kaza ya rinka bani bayani nake ha babawa Allah ka manta Allah ne ke yin komai yace to ai kai ma da na ji kana kushe Buhari nake eh akan wasu abubuwa da yana addini ko ko ba ka bane nake akan wasu abubuwa da yana akan addini a wancan lokacin da yayi wancan mulki ko ba ai ba yace ai ce to a wancan lokacin ne nake wannan abubuwa idan ka duba ba su dace ba sannan na ce a ƙayyade wa mutane farashi akan kayan da suka sayo kuma an san inda suka sayo shi na ce a wancan lokacin an yi shi bai dace ba ko yanzu ma ya yi da ai ya sha wazi tuma wancan lokacin da ya dawo yanzu ya yi haka a wancan lokacin ne fa za ka je ka sayo kaya a kamfani ko ka sayo kaya a ainihin gun manyan gidoli naira ɗari ɗari sai ka zo ka kasa a shago sai a ƙi zuwa can sai a zo gunka a buɗe shagonka sai a sayar da shi hamsin hamsin sojoji su biyo ku kuma matansu suna bi su yi layi sai su ce hamsin hamsin da yamma kuma su kasa ba a yi ba ya sa an samu sauki a ƙasar na ce to sauki kun Allah ake neman sa duk shugaban da ya zo ya ce zai tsawwala to ba zai daɗe ba kuma a lokacin bai daɗe ba an ya ko ba ya ba to yanzu ya canja tsarinsa ko kaman da ya yi ya canja yace to abin da na gaya maka ni kenan a wancan mulkin ga abin da ya nace da dace ba talaka bai san inda banki yake ba yana da kuɗinsa na halal ya sai da dawarsa ya sai da akuyarsa ya sai da kansa ya sai da albasarsa ya sai da tumatirinsa yana da kuɗinsa aka ce sati ɗaya aka baka ka je ka canja shi in ba haka ba ba kuɗi ba ne talaka a jeji ina ya san banki sati daya a baka a ce sai ya ko ka canja su ya zama ba kuɗi ba ba ya tsara ba a lokacin wani daga lokacin an gama talauta shi don kuɗinsa ya zama ba kuɗi ba don bai san bai gane inda bankin yake ba kuma aka ajiye miyagun sojoji a bankin kuma in kuka zo layi ai ta dukan ku ba kawai daga ya fin kalo da jakinsa ya ɗauko kuɗinsa sai ya rasa yadda zai wani ɗan birni baka ne sai ya zo ya ce kawo a canja ba. in ya tafi ya canja sai ya kama hanya haka aka rika yi na ce to wannan na ce ba haka ya kamata a ce shugaba ya yi ba wa'anda aka yi don su din su dama kudin su yana banki an yi wai don yan siyasa sun saci kuɗi to sai bala'in ya koma ga talakawa nake shine nake bai dace ba an yi wannan ko ba yi na rika lissawa masa irin wa'annan sai amma da ya hana ka noma akwai lokacin da ake samun taki ma kasa-kasa kamar yanzu eh manomi sai yanzu ga in ya zaki shugaban kasa ba da ya ga dama dama rago ne baya noma yawa in dai manomin ne kai yanzu kan ba kar ma ka zaki shugaban kasa don duk abin da aka yi dai a yanzu ya fi a yanzu dai ya fi in ma za ka yi zagi ka zagi makarrabai wanda suke kasa da gwamnatin wanda su ne suke haduwa sai su ce gwamnati wasu abubuwa da yawa ana turo wa talakawa su ja mu kishi, to su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah a turo wa talakan da kai ka ji shi ɗari wai ka ɗau hamsin ciki su kuma su sai ka raba musu hamsin ka ji fa don talaka aka turo kai kuma babba ne kana da matsayin da ya ninninka talaka ɗari sai ka raba wannan ɗarin biyu sai ka ɗau hamsin sai ka zo dukkan su ka tara su ka raba musu hamsin ɗin kai kai kaɗai ka ɗau hamsin kallar ki duka ka ba su hamsin to ya kamata ka ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah yawanci in ka ji gwamnati ta ɓaci makarrabai ne ba ta samu ba wallahi mutum ɗaya bai isa ya lalata ƙasa ba inda suna da masu ba su shawara na gani. to don haka Allah ya taimake mu da ba su ba da shawara ta gani. don haka shugaban ƙasa bai da tasiri a arzikinka yana da tasiri a haƙƙinka kuna gane yana da tasiri a cin haƙƙinka don ne haƙƙinka akan wasu abubuwa da suka zama haƙƙinka ne ya yi su don rayuwarka amma ba haƙƙinka ba ne abun gwamnati ka yi arziki arziki na Allah ne babu wani shugaban ƙasa da aka yi tsayi na duniya wanda za a ce shi arzikawa yake yi arraziqu huwa Allah mai arzutawa shine Allah kun gane wannan yawwa amma haƙƙin ku ne ane a gyara muku abu kaza ya lalace a gyara muku wuri kaza ya lalace a kawo muku asibiti a kawo muku ruwan sha a kawo muku hanyoyi a kawo muku dukkan wayansu abubuwa na ci gaban rayuwa sana'a neman arziki kuma ka dage kai kuma kai noma ko kai kiwo ko kai sana'a ko kai kasuwanci ko ka zama ma'aikaci kun gane wannan to hanyar neman arziki daban haƙoƙinka tsakaninka da shugaba ƙasa daban in ya danne maka haƙƙi zai sadu da shugaban da ya fi shi Allah subhanahu wa ta'ala in kuma ya turo su a ƙasa suka yi makarkashiya to Allah ya san su ranar gobe kiyama za a ware su a cikin bainar jama'a tsakiyar taro a ce to ga suka cuce ku kuma yau za a fitar muku da hakkin Allah ya taimake mu ah. ya ce. Na? Na? to waɗannan mutane idan irin wannan bala'i ya zo na zaman lafiya ko tsoro a za'u bihi sai su ɗaiɗaita shi Allah ya ce walau duhu ina ma da sun mayar da shi ilan rasuli wajen manzon Allah wa ila ulil amri minhum ko zuwa ga ainihin shugabannin da suke jagorantar su a addini al'amru shine addini man adata fi na haza ai fi na haza ulil amr ma'abota addini masu jagoranci na addini to la alimahu alladina yastanbidunahu da masu bincike akan wannan matsalar za ku gane inda aka dosa sai su cewa mutane to ga abin da ya kamata ku yi wannan firgita ba shirka za mu yi ba ba koke za mu kama yi ba addu'a za a yi ga yanda za mu yi tawakkali za mu yi tuba za mu yi laifukan mu ne suka jawo mana istighfari za mu yi mu koma ga Allah in ka zalunci wani ka mayar masa da haƙƙinsa in ka cuci wani ka je ya yafe maka in ka haɗu da wani ka masa kaza ka kuna ka je ku sulhunta kana gaba da ɗan uwanka ku sulhunta kuna kaza kuna kaza ku sasanta Allah zai kawo mana zaman lafiya in ba haka ba wannan fari ba za mu samu sauki ba wannan tashin hankali da ta'addanci da kinnabin da sace-sace da ake yi ba za mu samu sauki ba mu sasanta tsakanin mu mu tuba tsakanin mu da ubangiji mu mai da haƙoƙi gun masu su mu daina zalunta junanmu mu daina cin amana sai kaga Allah ya kawo mana aminci kaga malamai idan da za a koma gun su haka za su tarbiyyantar da mutane to amma zai ai ta kawai a za'u bihi Allah yake to da haka suka yi da ainihin an samu matsala sun sama musu bakin zare wa wa eh, eh, fal umurul amma lil al'amarin da ya gani addinin musulunci na imamai ne limamai shugabanni masana addini la ya takallamu fiha illa alil ihtifaz bai kamata a ce wani zai yi wannan maganar ba sai wanda aka keɓe shi da ita wannan maganar qauluhu wa ta'anu ala akari rasulillahi suka yi ta tuka akan ainihin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tadakkalu suka shigar hatta fil ahadith hatta cikin hadisai ya yajrahuna suna yin gaza fiha a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai allafuna suna wallafe wallafe mu'allafatin wallafe wallafe wai sahihuna su ce ai a wannan hadisi ingantacce ne ya inganta tunda ya dace da ra'ayinsu wai ba'afuna sai su ce kai wannan hadisi duk yanda aka yi sahihi ne don bai dace a ce haka Allah yake ba bai dace a ce haka ainihin ka'ida take ba hum ma arifu bil ilmi ma arifu bil ilmi alhali ba a san su cikin addinin musulunci ba sam ba sa cikin wa'anda aka sani fil ilmi ko ma arifu fil ilmi ba a san su a addini ba lakin haka ne kuwa hmm? to shikenan wala ta'allamu wala ta'allamu wa laysu min ruwatil hadisi sannan kuma ba su ma yi ilimin ba sannan ba sa cikin min ruwatil hadisi cikin makanar ruwayan hadisi wala min a'immatil hadisi ba sa cikin imamai waɗanda suka yi fice wajen wato ƙwanƙwance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi ba su bawa ne kawai Kamar wa tarat sun yi tsaye sun kasance ba abin da suke illa kawai ta takallamu suna yin magana fi akhdari shay'in akan abin da yake hadari akan sa za su zo su rika magana sai su rasa me za su yi magana a kansa sai sun zabi wani gaba mai haɗari sai su ce kai ba ce su saboda wasu su yi ta a ce akwai ceto sai a yi ta yi a yi ta yi a yi ta yi sai su zaɓi wata magana kuma nan ma sai su kuntulo su kau da mutane wajen fahimta gaba ɗaya wurin da ya fi haɗari nan suke magana wa huwa ilmul hadisi wa ilmul ruwaya shine gefen sanin hadisai da ruwaya domin idan aka baka wannan ɓangaren to an rusa sunna to su kuma a wajen suke maganganunsu kauduhu wa aka zo bil qiyasi sai su rinka amfani da qiyasi wa ra'ayi da ra'ayinsu wa kaffaru man kalafahu in kuma ka saba musu sai kai kafiri ne wa kaffaru man kalafahu sai su kafirtan da duk wanda ya saba musu al-muradu bil qiyasi abinda ake nufi da qiyasi guna anan al-qiyasul batil ba taccen kiyasi ba kullul kiyas ba amma al sahihu fa hadha min usul al-adillati inda ahli al amma kiyasi ingantacce hanya ce da ake gane dalili na asali a wajen masana lakin al qiyas al batila abinda yake shi kuma ga kiyasi wato na barna ka qiyas al khaliq al kamar idan aka ce wannan sifa ce ta Allah to ce to an yi haka ai an kwatanta da haka sai a ce kenan Allah yana daidai da halitta qiyasul khaliqi alal wato kiyasi da suke yi wa mahalicci akan abun halitta au kiyasu mas'alati ko ku dauki dauko wata mas'ala sai su yi la ta eh, la tajtanibu ma'al mas'alati maki wanda maqis alaihi ko ba ta yi daidai da matsalar da aka yi kiyasi a kanta ba fi ilimi a wajen ilimi لأن القياس يوشي قياسي أسلنسا هو لإلهاء فرق هو إلهاء فرق شيني أسادة دريشي بأصلي دتوشي كون هذا اللي نعم نعم بجمع so to fi illatin ko to a wajen illa Li'anar kiyasa domin shi qiyasi huwa ilhaqu far'in bi shine mutum ya ɗauko reshe sai ya kafa hujja da asali idan wata matsala aka same ta sai a dubire ma'ana asali sai a samu wani hadisin da ya magana wanda ta yi makamanciyar wannan wannan din kuma ba a samu wani nafsi da ya magana a kai ba to sai a ɗauke shi sai a yi kiyasi da tushe na hadisi sai a yi kiyasi da tushe na ayar alkur'ani shine kiyasu far'in bi aslin fil hukumi a wajen hukunci li illatin saboda ainihin gusar da wata illa jami'atin wanda za ta gane bainahuma tsakaninsu fa'iza lam takun hunaka illatu idan kuma babu wata illa a wajen jami'atun wanda ta game fa haza qiyasul batil in haka kawo shi aka yi qiyasi to ya zama barna yawwa Allah ya taimake mu don haka babu masu yin wannan sai rawa rawa da sauransu wayanda suke da irin wannan aqida mummuna ta bata nafsi ta bata nafsi na qur'ani ko nafsi na sunna ta kushe sunayen Allah da sifofinsa wa'inda suke mai da alkur'ani halitta kamar yadda kowace halitta take a madadin sifar ubangiji Allah ya ganar da mu don haka wannan shine darasin yau sai a yi ta haƙuri domin wayansu kuka suke wai ana zuba karatun da yawa eh, shi ya sa ni san in an fara eh, ne duk karatun ma ya ishe ni shi yasa ne daina zuwa ba wasu kuma suka turo mu ce tun mana riyadu salih malan karatun nan yana kada mu da muke zo mu gama littafin da wuri da makarantar da muka dogara fa yana muka to yanzu malam in shi malamin ta ya ce yayi ba kada wannan kuma ya ce yana yawa to don haka kaga sai kai kawai inda kai ka gaza kai kawai kai ka tsaya a nan lillahi don Allah wanda kuma dama ba don Allah yake zuwa ba don burgewa to baka burge shi ba sai ya tafi kawai ba baka burge shi ba hey waje ba yawa wanda kuma don Allah yake shi zai dage ne ya jabi ya jabi har ya iya karatun nan dai da muka yi a ce karatun sati ne a ce wai ya yi wa ɗalibi yawa Indi har ɗalibin mai neman ilimi ne don Allah a ce wannan yayi wa sati guda kana nazarin sa sai alaka ta dawo to ba shi kadai ba dama kawai sai ka dawwama a wuri ɗaya kawai don lalaci da kuka je kuka yi boko subject nawa ake karantarwa a wuni nawa malamai nawa suke shiga ajinku da kuka yi na islam tambaya ne a wuni mutum nawa suke shigowa kuma kowa shi ya zuba ya zuba sai ya tafi wani ma ya zo ya zuba nashi ya tafi guda nawa kai a ranna? gobe guda nawa Bibi guda nawa bai yawa ba saboda shi za a bada certificate a yi aiki kuma a dage kowanne aka jarraba kafa sai kaci duka bai yawa ba an dage har an fi jarrabawa wannan kuma kaya ɗaya an bi ka wai sa'i guda sai talata ka je kai ta nazari kuma ga shi ka ɗauka a waya za ka je kai ta maimaitawa kana ji sati guda wai ya yi yawa da gaske ko neman ilimin ne kake yi to ya kamata aikin da za ka yi don Allah ya fi wanda za ka yi don duniya ilimin duniya muka dage lacca a zo a yi ta zubawa surutu ba ma abun nan shi zai yi surutu ne bai rubuta ba ma amma ka dage kafin ya gama magana ka gama ta gaima lakkara yana surutu kana rubutu ba ka mata eh kuma in an yi jarabawa ka ci amma wannan da littafinka biyawa kawai ake yi amma ai ka zo wai kai dama rago ne kai wallahi ran ba mu da rabanci alkaslanu lam yaqul rago ba zai ci nasara ba bari in mu rago bai ci nasara ka dage ka zama jarumi a kowane bangare a addinin ka ka zama jarumi in kana nazari da tajira ga kamar ba za ka yi bacci ba in ka samu furuta da rana ka dage kamar ba za ka yi bacci ba duk darasin da baka gane da shi ba ba ka je wallahi kasuwar bacci kawai muke to ka rike littafin kamar in ka je kana bacci kai nazari tunda bacci kawai kake a banza eh sai ka ga wannan ya bar rumfarsa ya tafi rumfar wannan azana zana kai yaya kai mani wallahi mani wallahi ko mani nan a ina yake ba za ku taru ku kama shi bane ku kai wa yan sanda eh mutum ɗaya da ne ku ku kai wa yan sanda shi wallahi to malin ya faɗa maka kaɗau littafin da kai ta nazari mana sallu ala nabiyyi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما الله ka gafarta كذا ka gafarta يم iyayenmu da من da 'yan uwa musulmai Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira Allah ka taimaka wa malaman mu masu kokarin karantar da addini a ko ina suke a duniya masu karantar da yara Qur'ani masu karantar da manya alqur'ani masu karantar da sunnar manzon Allah hadisai masu karantar da furu'a masu karantar da ainihin ilimin zamani don Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka musu a duk inda suke masu kokarin koyawa matasa sana'a masu kokarin koyawa mutane tarbiyya dattawa arziki masu masu tarbiyyantar da bayin Allah masu ba su shawarwari na gari Allah ka kara mana irin su Allah ka tsare mana su ka taimaka musu Allah ka taimaka wa shugabannin mu tun daga kan masu unguwanni Allah ubangiji ka taimake mu ka sanya musu imani ka sanya musu tausayi ka sa musu <clears throat> basirar jagorancin unguwanninsu Allah kuma ka tsare su akan dukkan wasu makiyansu Allah ka dora su akan abinda duk aka zo za a yi ta akan su Allah ka dora su akan makiyansu Allah Ubangiji ka buɗa musu hanyoyin da za su samu walwala da ainihin biyan bukatunsu ba tare da sun zalunci wani ba. Allah Ubangiji ka taimaka musu akan jagoranci su tun daga kan masu unguwanni har zuwa manyan sarakunan mu Allah ka sanya ruhin addini a cikin zukatansu Allah ka sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatansu Allah ka taimaka wa shugabanninmu na zamani tun daga kan kansiloli ministoci da shauransu ainihin har zuwa kan shugaban kasa Allah ubangiji ka sa musu imani a cikin zukatansu da son gaskiya da aikata ta Allah ta ba su masu ba da shawara ta gari Allah ubangiji ka raba ku da miyagun masu ba da shawara Allah ka sa musu son addini sama da son ainihin duniya Allah ka sa musu son addini sama da son duniya Allah ubangiji ka tsare su ka kare su ka tsora su akan makiyansu Allah muna roƙonka ya ubangiji ka taimaka wa iyayenmu ka ba su lafiya da natsuwa wajen tarbiyyantar da mu wayanda kuma suka rasu Allah ka gafarta musu wayanda suke raye kuma Allah ka taimake mu da mu da su mu cika da imani Ya'yanmu mu Allah ka tarbiyyantar mana Allah ka ba su ilimin da zai amfane su yan kasuwan mu ka sa albarka a kasuwancin su manoman mu ka sa albarka a noman su makiyayan mu ka sa albarka a kiwon su masu sana'o'in hannu ka sa albarka a sana'o'insu ma'aikata waɗanda suke aiki a ofis ko waje da ofis Allah ka sa albarka a sana'a suka sa musu yin gaskiya da aiki da gaskiya a wannan matsala masana'antu nasu Allah ka sanya wa kamfanonin mu albarka Allah ka sanya wa kowace masana'antar mu albarka Allah ka taimaka wa ƴaƴan mu da suke neman ilimin addini da na zamani Allah ka taimake su da basira Allah ka ba su ilimin da zai amfane su duniyar su da lahirar su Allah ka ba su ilimin da zai amfani kasar su da duniyar musulunci baki daya Allah muna roƙonka alkhairin ka na duniya da lahira duk abun da ka san matsala ne gare mu wanda mun sani ba Allah ka raba mu da shi in ya kin karo bai iso ba Allah ka kare mu wanda ka san kuma ba matsala bane alkhairi ne gare mu Allah muna roƙonka ka sada mu da shi Allah Ubangiji marasa lafiyan mu ka ba su lafiya a ko ina suke a duniya wanda ka kaddara musu mutuwa da wannan ciwo kuma ka sa a cika da imani Allah Ubangiji in kuma ka ɗora musu ciwon zai daɗe a jikinsu Allah ka sa musu tawakkali da karɓar kaddara Allah kuma ka sa a nizanin aikinsu na alkhairi muna da bayin Allah da ba su da lafiya a cikinmu musamman muna da alhaji dukko wanda yana a can kwanci har yanzu muna yi masa addu'a da kuma fatan a ci gaba da yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya kara masa lafiya da sauran dukkan yan uwa musulmi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi رب العالمين الرحمن الرحيم maliki يوم الدين إياك wa وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين